بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان غوديا تتبتا الله سبحانه وتعالى tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima da mana Allah sarki ya mana ni'imomi masu tarin yawa daga cikin wannan ni'ima ya kaddari kewayowar watan ramadan wanda yake kamar ka ce jiya ne muka raba tafsirin da ya gabata na shekara ta gabata sai ga cikin taimakon allah ta'ala da kaddara wasa da wasa ya sake haɗa mu a yau biyu ga watan ramadan na shekara ta 1433 daidai da 21 ga watan yuli watan bakwai shekara ta 2012 miladiya wannan ba karamin ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala ya sake maimaita mana wannan wata mai albarka ya Allah muna gode maka akan wannan ni'imar kuma sanadiyar mu a wannan lokaci shine kamar yadda bayani sai gabata a darasin da a shekara ta gabata cewar akwai tafsiri da ake gabatarwa ga mata kadai kuma tafsirin yana kan manhaja ne na tafsirin mawdu'i wanda yake ake gabatarwa a duk ranakun asabar da lahadi Allah subhanahu wata'ala da ya mana baiwar haɗuwa wannan lokaci mana gode masa akan wannan baiwa da imana a darasinmu da ya gabata a shekarar bara akan tsarin da ake bi na tsinto wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma ɗauko waɗansu ayoyin alkur'ani mai girma ta yadda muka ga cewar watakila hakan zai zama aisar duk da cewa shawarwari sukan cancanza darasin da ya gabata a shekarar bara mun tsaya ne suratul ibrahim a inda aka karanta abin da ya shafi addu'o'in annabi ibrahim alaihi salatu wasalam na wannan sura da kuma sauran surorin alkur'ani mai girma to gashi sannu a hankali allah subhanahu wataala ya cire shekara guda guda a cikin adadin kwanakin da suka rage idan ka lura bara haka ake magana aka ce in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za a yi kaza muna ta addu'a Allah ya maimaita mana Allah ya amsa addu'a mu kuma Allah subhanahu wataala ya sanya rayukan mu suna cikin waɗanda suka saura zuwa yanzu muna roƙon Allah ta'ala da ya sanya musu albarka Allah ta'ala ya sanya musu albarka dukkan ibada da ake gabatarwa a wannan wata mai albarka kama daga jiya juma'a da aka fara har zuwa yau har zuwa ƙarshen wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya kurakurai kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana dukkanin wa'azozi da ake saurara sawa'u wanda ake saurara kai tsaye sawa'u wanda kake bibita ta kafafen yada labaru babban tasirinsa shine aiki da shi dan babu abin da yake ilimi shine aiki da shi a wannan shekara za mu fara wannan karatu ne a cikin suratul nahl da izinin Allah maɗaukin sarki kenan mun tsallake suratul hijir kenan za mu shiga suratul nahal idan aka ce annahlu jam'i ne na annahlatu domin fa'al ne fa'al kuma yana da ma'anar abin nan ismul jins bambancinsa da mufrad da jam'insa shine ta idan aka sanya ta'un ya zama jam'i a ya zama mufrad idan aka sanya idan aka cire ta'un ya zama jam'i in aka sanya ta'un ya zama مفرد كما البقر شان إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون أما إذا هكا سنيا تاء هذا مفرد قال أبنا آه، قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي أي كتير قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة مفرد البقر جمعي الشجرة مفرد الشجر جمعي النحلة مفرد annahal jami'i, idan aka ce annahlatu shine zuma ƙudan zuma asalin ƙudan zuma shine annahlatu ruwan da ake sha shine al'asal wannan sura sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya kira da suratul nahl ma'ana sura da ta bayani akan abin da ya shafi zuma shi zuma a sani na hausa da mufradin shi da kwaɗin shi da yawan shi aka yi zuma amma a larabci idan kwaya ɗaya ne sai a ce annahlatu idan suna da yawa sai a ce annahal ita wannan sura suratul nahal sanadiyya abin da yasa aka kira ta da suratul nahal shine fadan Allah ta'ala da yake wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun ثم كل من كل الثمرات ke سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه Allah madaukin sarki yake cewa wa auha rabbuka ila nahli ubangiji ubangijinka Allah subhanahu wataala ya kinsa ma kudan ya jefa ma kudan zuma jefa mata ani jefa mata an takhidhi min aljibali biyuta Allah madaukin sarki ya hore ma kudan zuma ya ɗauki duwatsu ya riƙi duwatsu a matsayin gida saboda haka za ka samu cikin dutse cikin kamfa cikin bishiya cikin ina ne cikin gaba ɗaya cikin sunkurin daji kawai sai ga gidan zuma an ittakhadhu min aljibal buyutan wa min ash-shajari wa ma ya'rushu dutse bishiya ko ina ma Allah madaukin sarki ya bude mata ta je ta dauke shi a matsayin wurin zama to a kasa da jiya wannan kisa da ta fito a cikin wannan sura sai aka sanya ma sura da sunan suratul hal domin wasu an daga kallaci ayoyin alqur'ani mai girma za ka sami sunan surar da aka sanya ya fita a cikin surar lafzan ko ma'anan kaga suratul baqara ayar da karanta da su wa qala rabbuka wa qala musa liqawmi inna allaha ya'murukum an tadhbu baqara kissar saniya a cikin wannan surar ba karamar kissa bace tunda har ya kai ga cewa an an wanka an samu saniya an yanka ta kuma an ɗauki wani sashi na jikin wannan saniyar an daki matacce da shi mataccen ya tashi hakan nan gadu isar suratu al imran Allah ta'ala yake cewa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'd wa min ba'd wallahu samiun alim hakan nan suratul nisa hakan nan suratul an'am hakan nan suratul a'raf hakan nan suratul nahl hakan nan suratul tauba bara'atu min Allah ko suratul bara'a da sauransu to haka Allah madaukin sarki ya sanya mana ya bayyana mana wannan sura suratul nahl saboda labarin kudan zuma da ya bayyana a cikin sura wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhidha min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun al-imam shawkani yake cewa wa tusamma hadhihi suratu suratul ni'am wannan surar ana kiranta da suratul ni'am in ce an-ni'amu shine ni'imomi an-ni'matu mufrad kenan ko anni'amu ni'imomi Allah madaukin sarki kamar da bayani zai zo ya yi bayani a cikin wannan sura ni'imomi masu tarin yawa da abin da zaki dauka ni'ima da ma wanda baki kawo a ki ba Allah madaukin sarki ya faɗe su da yawa a cikin wannan sura hatta tira da ake sawa a lokacin zafi da wacce ake sawa a lokacin ɗari da yake akwai bambanci kowane lokaci da irin aikin da suke sai da Allah maɗaukin sarki ya ambace su a ciki ta yadda a lokacin sanyi in ka rasa tufafin da za ka sa na wannan lokaci zai gabi wa mutum cuta a lokacin zafi in ka rasa suturar da ta dace da wannan lokacin sai ta zama cuta hakan na Allah madaukakin sarki ya faɗi nemomi masu tari nawa a cikin wannan sura mai albarka suratu an-nahl yasa imam shaukani yake cewa tusamma hadhihi sura suratu ni'am wannan sura ana kiranta sura ni'imomi bisababi ma addada Allah fiha saboda irin ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura idan muka koma bangare na biyu bangaren so maki da almadani ma'ana wanda aka saukar a makka kafin ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi kaura daga makka zuwa madina sawa'un an saukar da su a taif ne sawa'u an saukar da su a jidda ne sawa'u ko a ina aka saukar in dai a shekara goma sha uku na farko ne ma'ana daga makka kafin yayi kaura sunan wannan surar makiya in ko bayan ya yi ne daga makka ya koma madina to a ko ina wannan sura ta sauka ko da ta sauka a maka ne a wani zuwa da imaka in yi a lokaci yana tare da iyalai shi ne a madina bayan ƙaura kenan to suna wannan surar madaniya shi ne magana mafi tsafta a cikin maganganu da malaman tafsiri suka yi abdullahi dan abbas allah ta'ala ya kanshi da gafara turjumanul qur'an yake cewa suratul nahl nazalat bi makkah suratul nahl ta sauka a makka shi yasa kuke gani ibn hasar bai ambace ta cikin goma sha biyun da aka sabani ba bai ambace ta cikin waɗanda aka ittifaki cewar madaniya ba ne. kuma a ƙa'idarsa sai ce ma siwa za ka makiyun ta zurhu. duk wanda ba madani ittifaqan ba duk wanda ba wanda ake sabani kan shi ba barewi biyu kenan to wannan surar an saukar da ita a maka ko wannan ayar an saukar da ita a maka kuma game da bincike na ilimi yake tabbatarwa da maganganu na magabata idan aka ce sura an saukar da ita a maka a ce tana da aya 100 ko aya 200 amma a ciki akwai biyar shida bakwai da aka saukar da su a madina wannan baya hana a kira wannan surar makiya kamar yadda a ce an saukar da ita a madina tana da aya 100 amma akwai hudu biyar da aka saukar da su a makka baya cire mata sunanta na madaniya shi yasa yake cewa wa mustafin ya ayu min as-suwari sau da yawa akan istifna'in waɗansu ayoyi a cikin sura a ce sura kaza makiyya ce in ban da aya kaza ban da aya kaza ban da aya kaza ko a ce sura kaza madaniya ce in ban da aya kaza ban da aya kaza ban da aya kaza shi yasa da Abdullahi dan Abbas turjumanul Qur'an yace wannan sura suratul Nahl sura ce makiyya sai ce ban da ayoyi guda uku ayoyin ƙarshe nan ce ayoyi guda uku ko dai a jere ko kuma a rukunin rukuni in mun ɗauke su rukunin rukuni sai mu ce rukunin ƙarshe ayoyi hudun ƙarshe wannan darasin mu zai kasance a kan su ban da su ayoyi ukun ƙarshe ba hudu ba ayoyi ukun ƙarshe ma'ana daga faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa in aqabtum fa'atubu bi misli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul sabirin wa ma wasbir wa ma sabruka illa billah ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون waɗannan آية ukun ƙarshe kenan waɗannan an أمدينة da su ne a madina bayan aka kammala yakin uhudu ga yadda kafirai suke yi wa musulmai suka su suke musu kaza suke musu kaza suke musu kaza suke musu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma in ya same su sai ya dinke su in ya sai ya yi musu yadda suke mana الله تعالى يتشير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إن صبرتم لهو خير للصابرين واصبروا ما صبرك إلا بالله كان ده ركن يا فرقوكنا ركن نبي فدع الله تعالى يتشير ثم إن ربك للذين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وما عاير إتما آية, آية مدنية لن تجيس سيجر آيين ثم إن ربك للذين هاجروا min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min hala laghafurur rahim sai kuma aka kara da cewar faɗin Allah ta'ala da yace wala tashru bi hadi Allah samanan qalila inna ma 'inda Allah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma 'indakum yanfadu wa ma 'inda Allah baq wala najzina alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun waɗannan ayoyi suna ayoyin da malamai suka ce waɗannan ayoyin saukakkun madina ne kenan sauran ayoyin da ba a ambata ba waɗannan saukakkun maka ne duk da cewa wannan ayar ta ƙarshe wala ta da bi ahadullah samanan qalila malamai suna da maganganu akan ta shin makiyya ce ko madaniya sanin makki da madani zai taimaka maka wurin lura da hukunce hukunce wurin salon yadda ayoyin suke kasancewa domin za ga suratul surar makiya usulubun ta na da'awa usulubun ta na karantarwa ya sha bamban da sura na suratul madaniya abinda muka ambata ɗazu abinda muka ambata ɗazu na cewar allah maɗaukin sarki a malamai sun ce wannan sura ana kiranta da suratu an-ni'am ma'ana sura da aka ambaci nemomi a ciki lalle ilalla duk wanda ita dabbarin suratu annahal zai san Allah madaukin sarki ya ambaci ni'imomi masu tarin yawa a cikin wannan sura ya ambaci ni'imomin da bai ambata ba a cikin wata sura Allah maɗaukin sarki yake cewa wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shakl anfus inna rabbaka la rahim والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله تشهد آيون دي سنة قبادع الله مرة كي يكي تشيوا يوم لسافة أتكي أبن بيكي نئمة حتى دبو بيدا متن يسكي سكا فتا fita da hantsi bayan hantsi ya dubulu da yi suka fita za ki ga akwai farin ciki da yake ji zai ga haka nan lokacin da suke dawowa daga kiyo za ki ga kafin su dawo gida suna ta sauri amma idan suka zo dab da gida sai ke suna wata sanda a ci wannan a ajiye wannan a za ki ga duk nemomin da Allah madaukin sarki yake lissafawa ya lissafa mana a cikin wannan sura din a cikin wannan suran ne suratul nahl Allah madaukin sarki ya karya tsohuwar al'ada asalin da magujiyar al'ada da larabawa suke a kanta wanda yake har yanzu kuma wannan sashi na maguzancin yana ɗamfare da wasu a jiki wannan maguzancin kuwa shine halin da suke kasancewa idan mutum mai ɗakin shi ta haihu an mai bishara cewa ta haifi ya mace sai ki ga ya haɗa gabas ya haɗa yamma ya murtuki fuska akan me za ta haifa mishi mace don me za ta haifa mishi mace shine Allah madaukin sarki yake cewa wa idza bushira ahaduhum bil unsa idan aka ma ɗayan su bishara cewa mai ɗakin shi ta haifi mace zalla wajhu muswaddan sai fuskar shi ya wuni fuskar shi murtike haka zai wuni ba a ganin annuri a fuskarsa wa huwa kadhib ya murtake fuska ya tawara min alqawmi yana kokkoyewa a cikin mutane baya son a gan shi min su'i bushira bi saboda munin abin da aka yi mashi bishara akan shi zuciyarsa tana kada mashi a yi musikuhu alahuni yanzu zai iya rike wannan abin da aka haifa mashi a cikin wannan ɓace rai a cikin wannan abin kunya an ya dusu fitura ko kuma zai binne shi a ƙasa ne Allah ce ala sama hukumu irin wannan hukunci da suke yi ya riga ya yi muni to za ki ga wannan jahiliyar har yanzu tana ɗamfare da wasu wai da zara an haifa mishi mace kenan, to da ba a haihuwan mace da ya aura ai dan an haifa ne dan wata wani ya haifa ne shi ya samu ya aura to saboda haka shi ba zai samu ya haifa wani ya aura ba kuma ku lura yana cikin ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na kaddar haihuwar mata da ake inda za a da Allah ta'ala zai dauki haihuwar mata a samu wata guda to da abin da zai faru Allah ta'ala yake yi idan wannan shekarar ta zo irin wannan a ce ga an yi wata guda ba a haifi mata ba duk maza ake haihuwa to sannu a hankali a shekaru daga shekara goma sha wannan watan su ya yi tasiri a cikin al'umma kuma irin maguzanci da dabbanci da gaya a cikin al'umma Allah ta'ala kaɗai ya sani so haka za ka ga haihuwar mata ba ƙaramin ni'ima ba ne duba ka gani na kamar da muke magana a shekarar waccan da ta gabata a ta abin da Allah ta'ala ya faɗi suratul nisa sannan kuma ya faɗi suratul maryam sannan kuma bincike yana nuna ba ƴaƴa mata sun fi ƴaƴa maza tausayi haka ne ƴaƴa mata za ki ga tana ɗakin mijinta tana gidan aure amma tana tunanin iyayen shi tana tunanin iyayenta tana gidan aure tana tunanin su amma sai ki ga ɗansu namiji da suka haifa yana cikin gidan za ki ga tunanin matan shi yake yi za ki ga tausayi sosai da sosai kuma a gwada ko mutum ya'ya biyu yake da su ta ne ba wai abin nan ba yana da ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji in ya ce ɗauko min abu kaza yadda mace za ta gaggawa ɗaukowa namiji sai ki ga haka yake ko to garko ne eh. Allah ta'ala ya sauya haka abubuwan suke to amma duk da haka ne suka ce ai Allah ta'ala yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan mata ne shine Allah madaukin sarki yake cewa su bada suka ce Allah yana da ƴaƴa, kun ga sun sanya wa sun sanya ma Allah bangaranci shi sa Allah ta'ala ce wa lahu min ibadihi juz'a suka sanya Allah ta'ala yana da sashi a cikin bayansa dan da wasu faɗi wannan magana akan wannan ne fa larabawan da suka dinga fada har wata abin da take fada ma mai gidanta abin da take fada ma babanta take magana da babanta akan cewar an haife ta ma'ana dai mace ce karamar yarinya take magana da shi shi ne take cewa abin da yake cewa wa inni wa in sika ilayya maharu alfun wa abdani wa zaidun asharu habu ashari ilayyar al ya ce inni lalle ni da nake babanki ko kuma shi da yake babanta eh, ya ce wa in sika ilayyar maharu inda za a kawo mini sadakinta sadaki a matsayin yana babanta a kawo mai sadakin alfun jinariya dubu kusan zinari ashirin kwa shine akallin abin nan ba sharat ba rubu dinar ne eh, dinari ashirin shine nishab na zakka mana shine ko dubu ɗari da wasu abubuwa abin na dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku na naira kenan to a ce ke ya wannan so kaza shi zai ci inda za a kawo mashi dinari dubu wa abdani a hada da bayi biyu na kenan uku wa faudin ashiru a hada da raƙuma goma duk a matsayin sadakin ishi da aka kawo mashi ya ce a habbu a sahari abin da na fi so su zama surukai na alƙabar shi ne binne ta shi duk inda za a haɗa ne duka hankalin shi ya fi kwanciya ne binne ta isa Allah ta'ala ce wa idal mau'udatu su'ilat idan wacce aka binne ta da ranta aka tambaye ta aka ce da ita bi ayi zumbin qutilat da wani zunubi aka kashe ta to wanda aka kashe za a tambaye saboda me aka kashe shi ina wanda ya kisa shi kuma a ce saboda me aka kashe wani sannan wani yake cewa ta hawa hayati wa ahawa mautaha shafaqan wal mautu akramu nazarin alal maharami yace ta hawa hayati tana ta fatan ni babanta in rayu wa ahawa mautaha shafaqan ni kuma so nake ta mutu dan tausayi wai yana tausayin ta ina ma dai ta mutu wal mautu akramu nazarin alal harami yace mutuwa shine abin da yake cancanta ga ya mace shine abu mafi karamci gare ta ku dubi babbanci fa in da ana neman babbanci aka samu wannan yasa ake ce hayatul jahiliya rayuwar dabbobi kenan inda mutum ya taba ganin waɗannan rayuwar dabbobi din na afin da ake sawa kaga da ake katila makatuna wannan ko ta ce rayuwa to a cikin irin wannan rayuwa ne Allah madaukin sarki ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur littafi ne na musamman muka saukan maka da shi litukhrijan nas dan ka fitar da mutane min az-zulumat daga duhu iri daban-daban shi sa aka ce az-zulumat jam'i na az A az-zulumat duhu daban-daban irin wannan duhu na magwazanci irin duhu na shirka irin duhu na cin mushi wai suka ce ya za a yi abin da ka yanka da hannunka ka ci amma abin da Allah yanka a ci wai dalilin su kenan na cin mushi isa in kika da kuka kika yanka a matsayin kira ta kika ce bismillah yanka yayi za a ci to me yasa kuma idan ta mutu ai Allah ne ya kashe ta me yasa ba za a ci ba isa la ta inna shayatin la yuhina ila awliyahum li jadiluku ta ki ga wannan ba karamar barna bace to irin wannan gubar har yanzu ba a rasa ta a cikin maza kuma da halin bincike ya tabbata fa ita mace masana'anta ce duk abin da mutum ya sa in ya sa mace mace za ta fa. in na sa namiji namiji za ta yi haifa mace babu nata babu wani matsayi da take da shi illa da sana'anta abin da ya sanya to amma kuma zai zo ya dinga ihu ya dinga yaƙi kula ta haka take cewa take cewa mali abi hamza ta laye a cina ya zullu birbetin ladhi yalina rabbanu alla nalid albanina laysa lana min amrina ma shi'ina wa inna ma na'khudhu ma utina ce mali abi hamza ta laye a cina ce mali abi hamza ta laye a cina me yasa baban hamza baya kewa mana ya shigo mana gida me yasa ya zullu bil baitin ladhi yalina sai ya wuni a makwabta sai ya wuni a makwabta ghadban yana fushi Allah mali dal banina wai ba mu haihuwan 'ya'ya maza sai ya kama fushi da mu dan ba mu haihuwan maza laysa lana min amrina ma shi'ina ai ba mu da wani a cikin al'amarin mu na wanda mu muke so wa inna ma na akhudhu ma utina muna karma abin da aka bamu ne kun lura da ku to amma sai ki irin wannan jahiliya ka rasa ina mutum ya tsinto ta Allah madaukin sarki ya wargaza wannan a cikin alqur'ani mai girma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi bayanin daraja da falala na mutum Allah ta'ala ya azurta shi da ya mace ya tarbiyyantar da ita ya tarbiyyantar da ita ya karantar da ita addini kai karku ce na abin nan maza su yi haƙuri suke cewa hatta a cikin ɗalibai ɗaliban da suke karatu a wurin maza a wurin maza da ɗaliban da suke karatu a wurin mata tasirin ɗaliban da suke karatu da ƙwarin karatu su na wurin mata yakan ɗara na wurin maza ka duba sosai da sosai eh ina ba ta hukunci yana da kyau ko abin da za a yi wa abinda ɗalibi zai wa malamar shi mace ta yi haƙuri wani malamin namiji ihu zai yi sai ce ya rufe karatun ya ce ya ba rubutu a gani da haɗi zai yi amma mace ce sai ta samu mai uzuri sai ta ce mai idan lokacin da ta ba shi domin da ya zaɓo wani lokacin har ta wuce ma matsayi na bada karatu din ai karatu bi shi yake bi amma sai ta sako ta ce ya zaɓi wani lokacin wani lokaci ta yake so sai kiga abubuwa da kaga ta zama da ummu mushfiqa ga ta malama ga ta uwa mai tausayi amma idan an karanta idan an yi aiki da karatu sai ki ga mace tana da tasiri tana da matsayi a cikin al'umma ina fata mun fahimci wannan da kyau in kika dubi kundin tarihi irin tasirin da mata suke da shi a da'awa kika dubi tasirin da mata suke da yi a rayuwa baki daya za ki ga irin abin da ne da ake cewa mun fi karfin maza mata sun fi karfin haka suke cewa su maza sun fi karfin maza amma su kuma maza mata sun fi karfin su sai ki ga kamar mata ne kenan suke juya al'amura musamman idan aka fahimci addini wallahi in kuka duba irin shawarwarin da mata suka bayar a cikin kankanin lokaci na ci a jini ba karamin tasiri yake da shi ba da aka zo sulhun hudaybiya aka zauna ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da izinin a yanke hadaya a wannan wuri a je a yi aski ba tare da an shiga birnin maka ba mai sahabai suka ce su ba suna ganin in za a buɗe wuta ne ba ƙwara a buɗe wuta kawai amma wai batun a ce a janye su da suna da ba su gama abin nan ba ba su yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bane amma suna ganin wani bangare ne kamar ya za a yi wasu 'yan tsiraru da ba su kai cikin cokali ba da ba a kan gaskiya suke ba mu da muke a kan gaskiya muna da yaƙini bayan mun baro madina har mun zo dab da shiga maka kuma wasu 'yan cikin cokali su tare mu mai ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi ta ce ta ce ya ka je ka aske kanka sai haka yana zuwa yana aske kan shi gaba ɗaya kowa sai ya aske kawai haka al'amura suke idan mace ta fahimci addini to ba karamar jari ba ce to amma ba kuma yake buskura ba a fahimci addini ba to mala sai ta tashi gari ba ke ɗayan shi eh, in ba fahimci addini ba sai ta tashi gari ba ɗayan shi haka dole za a ba da kulawa za a ba da kulawa sosai da sosai kamar yadda bayani zai zo za a ba da kulawa yanzu idan muka lura adadin waɗanda suke karatu a ma'auni na sikeli da maza da mata wa nefi idan ka buɗe makaranta da ɗalibai ɗari maza ɗaya ka buɗe makaranta da ɗalibai bakwai mata don kafin shekara ta yi bakwai sun zama ɗari ɗarin nan na maza sun dawo bakwai ina ko ta ko ciki wannan da so ko to amma complaint din da mazaje suke bayarwa sai su ce kamar ba sa ganin alama karatu eh to tun da su abin da suke cewa kenan ina ba ta inda ce wannan da ke amma ta kan yi wata an ba da asamin ne sai aka ce sai ta ce ya nuna mata sai ce ke kuma wannan ne baki gane ba wannan ne baki gane ba zai ci da ta daga makaranta ashe ya cika da shi da iska ne yana so ya fita ya je sai littafin in ya sai littafin ya je wani malami ya biya mishi sai ya dawo Allah ta'ala ya sauke Allah malaikin sarki game da muka faɗa ya ambaci ne a cikin wannan sura suratul nahl yace wallahu faddala ba'dukum ala ba'd fi rizq Allah madaukin sarki shine wanda ya fifita sashin ku akan sashi akan abin da ya shafi arziki arziki da Allah ya fifita wani akan wani wallahi ba karamin nema bace kuma arziki jumlatan ni'ima ne shi ma talauci jumlatan ba a kai na ba a kanki ba ni'ima ne kun lura da ke ko wallahi faddala ba'dakum ala ba'd fi na Allah ne wanda ya fifita sashen ku akan sashi akan arziki inda Allah ta'ala ya yi ku gaba ɗaya mawadata to yanzu ya zai idan kika idan mai mota ya kawo miki icewa zai faskara miki a to shi mai fuskarar shi ma yana da shi mun lura da kai? idan za ki gina gida ga kuma a ƙasa waye zai miki gini shi ma maginin yana da shi sukola wa zai miki sukola wa za ki kai wanki da guga babu ayyuka sun miki yawa wa za ki kira ka taimaka miki ƙarshen wata ki biya ta babu duk babu wannan kowa ya ji ashe fifita ku da Allah ta'ala yi Allah ya ɗaga wasu akan wasu a arziki ba karaman ima bane saboda haka rana tsaka a daidai nan Muhammadu Aminu Shankiti a wannan ayar ya mai da martani ga waɗanda suke da aƙidar asmaliya al-shirakiyya wai arziki ya zama na kowa da kowa ya zama bai ɗaya ba tare da wani ya ɗauki ya fi wani ba ya mai da martani sosai da sosai ce wannan ya saba ma tsarin da Allah subhanahu wataala ya ɗora al'umma akan shi Allah son mu gane da Allah ta'ala ya yi wani talaka ya yi ki mai kuɗi ba fa ke kin fi shi bane ba shi ya fi ki bane kuɗi ba shi ne ma'aunin cewar wani yana kan gaskiya ba za ki ga arme yana da mata ɗari kun da ke ko matan shi ɗari sai ki ga motoci kike ta wucewa a ce ai moto wani ce ai motar kika ta zo daga Lagos ko daga ko daga Enugu ko daga Badin sai ki ta wuce motocin a ce motocin wane ne sai kuma da mana yana da wani tasiri dukiya ba wani tasiri ne da ita ba abu tsara shi ne imani Allah madaukakin sarki ya lissafa wannan a cikin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya mana Allah ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم الله مدعو ya تشيني da ku. daga cikin mahaifinku mata a wani hali la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani kowanne shi kowanne ya zo duniyar nan ne babu komai a kwakwalwarsa na ilimi ba abin da ya sani sai ka dan wata ta fiki ilimi dan kin wata ilimi a'a ki kwantar da hankalin ki ke man kika dage kika nemi Allah ta'ala ya buɗa miki zaki samu waje ala lakum sam'a Allah ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani wal afida da zukata zuciya da take rike al'amur sai Allah ta'ala ce qalilan ma tashkurun kadan ne suke gode ma Allah akan wannan ni'ima da yi musu ko kuma waɗanda suke godiyar kadan suke godiya ba sa godiya da yawa saboda haka sai a kiyaye wannan ba karamin ni'ima bace da Allah ta'ala yi ki malama in aka ce malama ba wai sai ga mana malama wacce ke duniya a san aiki gane addinin ki kadai wallahi ba karamin ni'ima bace ba za ki gane wannan ni'ima bace sai kin je gidan biki kin ga yadda wata take sallah kin ga yadda wata take sallah a birni ba a ƙauye ba ki ga wannan sallar ki ga wannan sallar da ake yi ki rasa ma za ki kira wannan sallar to kuma ina ga an hance kawai? daga wallahi in kin duba ni'imomin da Allah ta'ala yi miki idan kina karatun qur'ani musamman zamanin watan ramadan idan kika ga suratul nahl ki yi kokari ki dinga lura da irin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin wannan sura mai albarka a cikin wannan sura ne Allah ta'ala ya ce man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahu ajran bi asli ma kanu ya'malun Allah ta'ala ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin namiji ne au unsa ko mace ashe ba bambanci mace ko namiji a wurin aiki ba bambanci mace ko namiji abinda ake bukata aikin ya zama mai kyau man amila salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau min zakarin shi wannan wanda ya aikin namiji ne aw unsa ko mace wa huwa mu'minun alhali yana mummuni ba yana kafiri ba ashe kenan idan mutum ya aikata aiki kyakkyawa amma yana kafiri zai samu rayuwa da aka ambata Allah ta'ala ce fa lamun nan hayatan tayyiba wallahi za mu rayar da shi rayuwa da daddadan rayuwa daddadan rayuwa kar ki manta dadin rayuwa ba yana kan mulki bane daɗin rayuwa ba yana kan kuɗi ba ne daɗin rayuwa ba yana kan talauci ba ne Allah ka ta mu fahimci da kyau ki lura waɗannan ba su ne ma'auni na daɗin rayuwa ba ba wai Allah ya baki kuɗi shine daɗin rayuwa ba da yawa akwai masu kuɗin da yana da gidaje biyar shida bakwai takwas in zai kwana ba a sa'a wanda gidan yake kwana ba saboda kada a tari numfashinsa da zaran a gidan da ya cinka cikin dare zai kwana da zaran sha biyun dare ya yi ya je wani mai babur ya zo ya huce ko wata mota ta zo kofar gidan ta kafe sai ce to lafiya ko an yi baki sai ki ga dukiyar ba a samu kwanciyar hankali ba a shi dukiyar ba ita ce kwanciyar hankali ba wallahi bayan Allah ina rantse muku da Allah fahimtar addini mutum ya rayu akan addini ita ce rayuwa wannan rayuwa ta duniya mutum ya rayu akan addinin musulunci yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan ita ce kyakkyawar rayuwa wacce yake bata ginu kan kuɗi ba bata ginu kan rashin kuɗi ba dan kin san talauci mu shi umun abu ne kala rayu ce yanzu sai ya buga maka farfara yace wallahi talauci yanzu zai sanya maka farfara yace yan motar nan mai mai kofa ɗaya sai ta gagare ka eh saboda haka ba wai mutum zai roki talauci bane ya ce wai talauci an fi bautar Allah a ciki a'a ko kuɗi an fi bauta a'a mutum ya roki Allah da daɗa rayuwa duniya da lahira Allah ta'ala ce wala najzihum ajrahum bi asli ma kanu amalun za mu sakan ka musu za mu ba su ladan su na ayyuka da mafi kyau abin da suka kasance suna aikawa aikatawa Allah ta'ala ce man amila salihan duk wanda ya aikata aiki mai kyau wa huwa mu'minun yana mu'minun ashe kenan kafin mutum ya samu ladan aiki da ya yi sai ya cika lada guda biyu a nan ayyata ta faɗa sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko ya zama al'amalu salih sharaɗi na biyu a samu al'iman shi karan shi aikin ya zama na ƙwarai wanda ya aikin ya zama mummuni isa Allah ta'ala ya ce فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون duk wanda ya aikata aiki na ƙwayo ya huwa mu'minin yana mummuni fala kufrana na ba wanda zai lalata mashi ayyukansa wa inna lahu katibun lalle mu waɗanda za su rubuta mishi ladan wannan aikin ne amma a wani lokaci a lokacin da yake yana da imani ɗaya sannan aikin ya zama na ƙwarai biyu idan aka ce al'amalu salih aikin da yake na kwarai aikin da yake mai kyau shine aikin da ya cika sharɗa kamar haka sharɗi na farko ya zama na wannan aikin da kika yi an sa kiki Allah da manzo ne suka sa kiki kuna ji ma sharɗi ne kenan na ɗaya sharɗi na biyu wannan aikin kin yi shi kamar yadda aka ce ki sharaɗi na uku wannan aikin kin yi shi domin Allah waɗannan su ne sharuɗa guda uku da suke ba da ladan aiki sharaɗi na farko ya zama na an sa kiki kenan idan mutum ya yi aikin da ba a sa shi ba ba shi da lada duk kyakkyawan niyyarsa kuna jira da kyau ko idan mutum ya yi aikin da aka sa shi ya yi amma ba a yadda aka sanya shi ba duk kyakkyawan niyyarsa ba shi da lada misali ta ce gaskiya ta ji malamai suna ta ba da bayani wannan watan ramalan wata ne mai alfarma wata ne mai daraja wata ne da ake ruɓanya ayyukan alkhairi saboda haka ita sallar lishata ta yau za ta yi ta ne raka a takwas za ta yi sallar isha raka a takwas sallar isha an sa ka ko ba sa ka ba an sa ka da ta yi raka a takwas ta tsaya a yadda aka sa ta yi a'a to wannan wannan shine sharadi ya zamana ya zamana ka yi aikin a yadda aka saka sharadi na uku shine ya zamana an yi aikin da imani shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu to waɗannan sharɗa uku suna gasgatuwa ne ga wanda yake daman shi musulmi ne ina fata mun gane wannan dole zamana aikin ya zama al'amalu salih shine zamana an saka duk aikin da ba a saka ba duk ladan shi da aka faɗa in dai ba a saka ba to wannan aikin baka da lada akan shi misali a ce wa man sallala zata salisa ta min shahri ramadana duk wanda ya sallah a dare na uku na wata ramarana isna ashara rak'atan zai raka a goma sha biyu ya qara'u fi kulli ahaba mana wannan ai kwata kwata da yi kama da abin da ke fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma ga mala'ika da radan annabawa da siddiqai ai da jin larabcin hadisin da yi kama da irin hadisan da yake fitowa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharadi na uku ne ya zama na al'ikhlas a yi domin Allah kenan ko da aikin an sa ki shari'i na farko ko da kin yi yadda aka ce ki shari'i na na biyu idan ba ki domin Allah ba Allah ba zai karɓi aikin ba Allah bai bukata aiki. to waɗannan al'amura su za ki dage a kansu su za ki natsu a kansu duk wani wanda ya ce miki ga wata addu'a ana yi a tsakar dare ga wata addu'a ana yin ta a arafa ga wata addu'a ana yin ta a ranar ɗaya ga wata ramadan da rana na biyu da rana na uku in dai ce miki haka sai ki ce mishi daga ina take Allah ne bayar ko manzo Allah ne ce ayi in dai ba daga nan ba duk girman malintashi da kike ganin ki ajiye ta gefe guda ba haka ake yi ba in dai mutum yana so ya yi aiki aikin da zai zama karɓaɓɓe ba zai yi aiki ba a nan duniya wai da zuma in ya je lahira ya huta sai ya zo kuma azaba zai sha da Allah ta'ala ce amilatun nasu ba ta sulanaran hamiya ta yi aiki ta gaji sannan kuma za ta ƙonu a wuta zazzafar wuta saboda ne saboda ba ta yi aikin da aka sa ta yi ba Allah ta'ala ya tsare mu baki da sabili da haka wannan sura kamar yadda na faɗa sura ce suratul anam wani ba karamin ni'ima bace da Allah ta'ala ya ce mana man amila salihan duk wanda kun ga man lafazin mufradun mufakkar lafazin mufrad ne kuma tilo ne tilo ne kuma namiji amma ma'anar shi tana zuwa mace tana zuwa biyu tana zuwa uku tana zuwa maza kamar an da Allah ta'ala ya ce wa man taqnutu minkuna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan yutiha ajraha maratayn wa man taqnut minkunna duk wacce ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza daga cikin ku ko wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasul da sauransu wannan ba karaman ni'ima bace da Allah ta'ala ya ambata mana a cikin wannan sura to sai Allah madaukakin sarki ya rufe wannan sura da ayoyi guda hudu waɗanda suke karatun mu na yau da izinin Allah ta'ala zai karkasu ne zai karkata ne kan waɗannan ayoyi guda hudu ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa udu ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم بسم الله girma da waka yake cire annabin shi mai dubin daraja yace udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin yace udu'u kai kira ila sabili rabbik zuwa ga hanyar ubangijinka zuwa ga addinin Allah bil hikima da hikima wal mau'izatul hasana da wa'azi ne kenan ta biyu kuma ka tattauna da su ce in ce ta hanyar da take kyau shi ya fi kowa sanin waye ya bata ya bata farkin daidai wa huwa alamu bil muhtadin kuma shi yafi kowa sanin waye yake akan daidai wannan aya zuwa ƙarshen wannan sura ba karamar aya ba ce ayoyin alkur'ani ki ɗayansu ba ƙananan ayoyin alkur'ani ba ne wannan aya tana magana ne akan da'awa akan yadda za ka kira wani zuwa ga addinin allah maɗaukin sarki shi yasa allah maɗaukin sarki bai kawo ulin bihi ɗin ba sai ce udu'u ma asalin fi'ilin da'a yad'u fi'ili ne wanda yake muta'addi yana da maf'ulun bihi kun gano wannan da ke ko yana da maf'ulun bihi ya ce da'a zaidun amra zaidu ya kirayi amru wa innaka la tad'u abunna wa innaka la tahdi ila mustaqim yake cewa abun aya ta dauke mu cikin suratu yunus a ba yunus ba yusuf ba cewar wallahu yad'u ila dari salam wallahu yad'u ila dari salam nan ba faɗi mafulun bi an faɗi mafulun bi a cikin waɗansu ayoyin Alƙur'ani ne girma da ba faɗa mafulun bihim ba tasirin sa zai iya shigan kowa ma'ana za ka ce ud'un nas ka kira mutane idan aka ce mutane kuma jinsi ne daban-daban akwai kafirai akwai munafukai akwai musulmai akwai musulman da yake ba su fahimci addinin ba akwai musulman da suke sun fahimci addinin a baibai ba a yadda yake ba akwai wani akwai shi sa ba faɗi ba a ce ka kira wani ba saboda haka za ka kira duk wani wanda bukatar kira ta kira bukatar kira ya afka gare shi duk wani wanda ke da bukatar duk wani wanda yake bukata ta kama shi na ɗora shi a tafarkin daidai wannan yana da bukata a gare ka shine ud'u ila sabila rabbika kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka abin da ya shafi da'awa ba karamar al'amari ba ne don da ita ne muka samu kama a cikin wannan lokaci inda sahabbai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su ya musuluntar da su ya ɗora su a tafarkin daidai inda sun tsaya ba su kira kowa ba to da tuni yanzu kowa yana kan addini iyaye da kakanni wasu suna ta suna bautar sambarbara wasu suna ta suna bautar akuya wasu suna bautar inya wasu suna bautar kaza wasu suna bautar kaza da kowanne suna can kan al'adun gidansu to amma yadda suka ɗanɗani daɗin abin sai ba su takaita shi iya ba su ma suka tashi suka yada tabi'ai su ma ba su tsaya ba suka tashi mazansu da matansu ina fatan kun gane magana da nake nufi mazansu da matansu na san idan ana buƙatar yanzu idan aka ce an baki ki tattaro hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha baki daya an hada ki da aiki ba karamin aiki ba ko da ko hadisanta da ke cikin bulugul maram a ce kafin mu gama tafsirin nan tunda muna yi so takwas ne a mako a watan ramadan yau shi ne farko kafin a kammala watan ramadan ki faɗa mana adadin hadisanta da suka maimaitu a cikin bulugul maram ai ba karamin nazari ki ba ina fata mun fahimci wannan to za ki ga cewar shi sa na ce mazansu da matansu Allah maɗaukin sarki ya sanya ma da'awa albarka ya sanya ta wannan ne har muka samu kanmu a cikin imani muka samu kanmu a cikin waɗanda suke ƙoƙarin kamanta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kenan kamar yadda waɗanda suka wuce ba su yi ƙasa a guyu ba ba su tara abin iya su ba ramin kura daga ke ya yanke ba to bai kamata mu ma kuma mu yi haka ba kamar yadda aka ɗanɗana mana suka sauke na wanda ke kansu haka mu ma wajibi ne mu sauke na wanda ke kanmu na farko da ke fahimci da wannan tana da falala abu na farko amalu ne min al'amalin anbiya shi ne aikin annabawa gaba ɗayansu da annabin da ya tsaya cikin mutanensa dare da rana safe da yamma ga komai sanyi komai zafi sai da ya tsaya shekara 950 yana kiransu wala kada arsalna nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa mufalimu duk annabawa Allah madaukin sarki akan haka suka rayu duk manzanni annabawa da manzanni da Allah madaukin sarki ya tura zuwa ga mutane da akan suka rayu wannan shine babban aikin su kaga ko abinda annabawa suka dauka shi ne babban aikin su ba karamin falala yake da shi ba sannan abu na farko kenan abu falala ta biyu da'awa aiki ne na magada annabawa ba aiki ne na magada arnan baya ba kun gane wannan da ke ko isa annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa al-ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne aikin da annaba suke yi na da'awa na kaza shi malamai za su dora a kai abu na biyu abu na uku falala ta uku da'awa tana gabar da alkhairi cikin al'umma da'awa ba tana samar da alkhairi a cikin al'umma a kanta ne Allah maɗaukin sarki ya zaɓi wannan al'ummar ya ce kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة كون بيير الأمة كون زابر الأمة أخرجت للناس دعك تبعي أتك متاني wal ku waɗannan sahabban da ake magana da ku ku ne fiyayyen al'umma a cikin mutane saboda mai kuka samu wannan daraja ku samu kuka samu wannan ɗaukaka da Allah ta'ala ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas sai Allah ta'ala faɗi dalili yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ta'muruna bil ma'ruf kuna yin umarni da duk abin da yake mai kyau wa tanhauna 'anil munkar kuna hana duk abin da yake shari'a ba ta yarda da shi ba wa tu'minuna billah kuna imani da Allah abu na hudu ko abu na biyar da'awa abu ne yin da'awa ya saba ma tabarkin yahudu da nasara domin su yahudu da nasara kanu la na hauna an munkarin fa'alu kanu sun kasance la na hauna an munkarin ba sa hana junan su mummunan aiki a'a fa'aluhu su suke aikata mummunan aikin babba a cikin mutane da ake ganin su da ake ganin za a yi koyi sai kiga kawai ya aikata mummunan aiki don ya gana kasa da shi yayi ba zai hana ba don ya ga abokin shi yayi ba zai hana ba in dai mummunan aiki dandali ne waye duk ba abin da zai hada ba abin da zai hana duk barna sai da wiwi sai a samu ma a cikin su ma wani tsoho ne zai gashi yana sai ya da samari wiwi kawai ya lalace na lalata wasu duk wani dabi'a ce ta yahudawa da nasara duk wani abu da za a sha a bugu a sha a lalace a sha a yi maye a lalata 'ya'yan musulmi a lalata tarbiyyarsu a lalata komai nasu su ba wani abu bane ba sa hana shi ne la na hau hauna an munkari ba sa hana na ayyuka da ake yi kuma ku duba har yanzu duk wani abu da ake na baɗala na ke rasu da akan gaba to a sai kenan da'awa tana hana tana saba ma yin da'awa ya saba wa tafarkin yahudawa da Allah ta'ala ya da nasu mai ci ku saba mai kudin nasara falala ta shida muna faɗan tafiyar na faɗa mana ta a'a ta shida zan fada ta biyar zan fada ko to shi kenan ta biyar falala ta biyar da'awa tutfihu ghadabur rabb kana hana Allah ta'ala ya fushi da al'umma yin da'awa idan aka samu wasu a cikin al'umma sun tashi suna hana barnar da ake yi a cikin al'ummar kuna jina ga mabarnata suna barna ga wasu sun taye suna hana barna to ko da waɗanda ake hanawa ba su hannu ba yana waɗannan da suka tashi suna hana barna yana hana fushin ubangiji subhanahu wataala ta yadda inda mabarnata za su yi barna kuma ba a samu wani ya hana ba yana cewa ku kyale su wasu gaji su bari kai ku kyale su kabarin ku daban nasu daban to wannan yana sawa Allah ya fushi da al'umma Allah madaukin sarki yake faɗa yake cewa falaula kana min alquruni min qablihim min qablikum ulu baqiyatin yanhuna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum Allah madaukin sarki yace falaula kana min alquruni me yasa ba a samu ba me ya hana ba a samu ba na karnoni na al'ummu da suka gabata min qablikum kafin zuwanku me yasa ba a sami ulu baqiyatin a samu ma'abotan hankali masu hangen nesa yanhauna anil fasadi fil ardi suna hana barna a bayan kasa ba me yasa ba a samu ba illa qalilan mimman anjayna minhum kadan aka samu daga cikin waɗanda muka tseratar kadan aka samu dan me ba a samu ma'abota su na tsatsu masu faɗa a ji me yasa ba su sun hana barna a ciki ba kenan idan aka samu wasu sun tayi suna hana barna suna cewa abu kaza bai halatta ba a kaza abu kaza bai halatta ba wannan yana hana fushin Allah maɗaukin sarki amma barna ta bayyana a cikin gari ana ganin barna ce miraran a yi shuru da baki wai za a raba kan mutane za a tara husuma za a wannan abu da kowa kabarin shi daban ai wai na ji wani yana faɗa a wata kafa yaɗa labarai da bai gane addini ba kwata-kwata ko kuma farfesa ne kwata-kwata bai gane addini ba wai Allah guda ake bautawa da kirista da musulmai da kowa da gowa an kuskure hanyar ne ka ji tsarin da gane addini bai kan dole kirista ne iya da Allah Allah da ake bautawa ko dai yayi musu ilzami ne bayan su suke da Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki da Allah ta'ala ce la karkafar ladina qalu inna Allah salihu falafa idan kika duba sahih muslim hadisin farko a cikin kitabul fitan ma'aikin Allah tsira da amincin da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tashi cikin dare ya tashi yana la ilaha illallah wailul arab min sharrin qad iktarab ya tashi yana la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah bane na azaba ya tabbata ga larabawa saboda balbalin bala'in da yake da ya kusanto min sharrin qad iktarab yace ga bala'i canza masiba can ina kallanta tana sauka a gidajen ku haka manzo Allah sallallahu ya tashi cikin dare sai mai ɗakin shi tace ya rasulullah amin lakum wa fina salihun yanzu za a halakar da mu a cikin mu akwai mutanen ƙwarai ku lura wa fina as-salihun kaga as-salih ismul fa'il ne ne ma salaha ko saluha ba ismul fa'il na aslaha ba salaha ko salaha wanda igyaru shi karan kansa amma bai gyara wani ba bai yi yunkurin gyara wani ba amma aslaha shine wanda yake yunkurin gyara wani sai ta ce aminu na kuwa fina salihun yanzu za a halakar da mu a cikin mu akwai mutanen kwarai sarasalam ya ce na'am idan ka fi khabath tabbas za a halakar da ku a cikin ku akwai mutanen kwarai idan barna ce yawa idan barna ta za a halakar da ku kenan mutanen kwarai da ke cikin ku ba sa hana a halakar da azab al'umma amma waɗanda suke kawo canji a ce a kawo gyara wuri kaza wuri kaza an bata wuri kaza wuri kaza ba daidai ba ne. wannan yana sa wa Allah ta'ala ya janye azaba shi ko da su da ake hanawa din ba su hannu ba ina ba ta mun gane ko waɗanda ake hanawa ba su hannu ba waɗanda suke hanawa sun sauke wajibin da ke kansu ɗaya kenan waɗanda ake hanawa an isa musu da manzo an isa musu da sako don ranar alkiyama ba za su ce ma ja ja'ana min bashirin wala nadhir ba za su faɗi wannan magana ba kada ja'akum shirin wani nadhir to kuma tashi da aka yi ana hana barna ya nuna ana ganin girman Allah madaukakin sarki da ya hana wannan da ya hana da ya hana wannan barna to wannan ita ce ka'ida amma muddin ana barna a cikin al'umma ga barnanan miraran an ganta a fili ƙuru kuma shi karantar shi ya su barna ce amma kuma a yi gum da baki to wannan yana kawo fushin Allah a cikin al'umma kuma idan aka ce fushin Allah fushin Allah idan Allah ta'ala ya fushi da Allah ta'ala ya yafe mana baki da amma masifu ne iri daban daban za su afka cikin al'umma saboda kamar yadda mabarnata masu yada barna da su kaza a ba to kuma kuma ba za ku kasa a biyu ba za a tashi a ce abu kaza da abu kaza da aka ce wallahi tallahi ba daidai ba bane isa Allah ta'ala ya bada hanyoyin da za a yi udu ila sabila rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wa jadilhum billati ahsan dole a tsaya a nuna mutane abin da yake daidai a nuna musu abin da yake ba daidai ba domin a gudu tare a tsere tare dan kada rana alkiyama su ce ya ake kuma ganmu ba a kan daidai ba ba kuma na magana ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ta ga ma'aikin Allah falala ta karshe da zamu tsaya a kanta ta nau kenan ta shida ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am yace la an la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan wallahi Allah ya shirye da mutum ɗaya ta sanadiyar ta sanadiyar wani mutum ɗaya ya gane addini ta sanadiyar wata ta musulunta ta sanadiyar wani ya musulunta ta sanadiyar wata ta gane sunna ta sanadiyar wata ta gane ibada ta gane alwala ta gane wankan tsarki don wata bata san ma idan an yi idan an yi ibada aure ma ana wanka ba kwata kwata shekara ta arba'in ba ta sani ba wata shekara ta talatin. ta sanadiyyaki wata ta gane ibada rajulan wahidin mutum daya khairun laka min humurin ni'am ya fi maka alheri da a tara maka manya-manyan raƙuma jajayen raƙuma da ake da su ya fi alheri da a tara miki zinariya da azurfa ta fi alheri a tara miki manya-manyan jifa-jifai da ake yayin su a yanzu ba wani tuk ko biyu ba ta sanadiyar wata ta gane addini tare da ke ashe kenan za ki iya kokarin ki ki ga kin gane wannan al'amari idan kika duba tarihin da'awa a baya kamar da na faɗa ɗazu an sami waɗanda suke ganin cewa ku duba suratul araf Allah madaukin sarki ya mana bayanin waɗansu mutane ya ce was'alum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahri idh ya'buna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an ويوم لا يسبتون ما تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا أمانه أنه قلنا لهم كونوا قررة خاسرين Allah madaukin sarki ya ce was'alhum ka tambaye su su da ake tambaya da su ake magana su su bani isra'ila wannan ka tambaye su amil qaryati allati kanat hadirat al dangane da wannan garin wannan alƙaryar wannan birnin da ya kasance yana dab da kogi yana dab da wani babban rafi ya aduna fi sabti lokacin da suke barna suke ƙetare iyaka a ranar asabar iztatin hitanuhum lokacin da kifin da suke bukata kifin su da suke su kifin da suke kamawa yake fitowa ranar asabar iztatin hitanuhum yawma sabtihim shur'an ranar asabar sai kifi ya fito gashi nan birtik gashi nan a saman ruwa gashi nan a gefen ruwa wa yawma la yasbitun amma ranar da ba ta asabar ba ba ranar hutu ba la ta'tihim kifin baya zuwa kazalika irin haka ne na bulihun muke jarraba su bima kanu yafsukun saboda irin fasikanci da suka kasance suna yi kamar ya Allah madaukin sarki ya ba su juma'a su zama ranar hutu babban rana suka ce su ba sa son asabar ba sa son juma'a su asabar suke bukata yahudawa kenan suka ce su ba su yarda da ranar hutu ta zama ranar su babban ranar su ta zama ranar juma'a ba su ranar da suke so ita ce ranar asabar suka ce domin a ita ce ranar da Allah ya huta uzbillah suka ce Allah ya halicci sama da ƙasa a cikin kwana shida ya fara halitta ranar lahadi ya kammala ranar juma'a sai ya huta ranar asabar a uzbillah mai shaitan suka siffanta Allah madaukin sarki da mummunar siffa ta gajiya da mummunar siffa ta tawaya isa Allah ta'ala ce ma masana min babu wata gajiyar da ta taba mu Allah ba ta kun gane wannan da kyau sai Allah madaukakin sarki sai ya jarraba su ba za su yi kamun kifi ranar asabar ba ba za su yi kaza ba za su yi kaza ba ranar asabar ranar asabar sai Allah ta'ala ya turo musu kifin su ga kifi shi nan girjik amma ranar da ba ta asabar ba ranar aiki kenan sai a yi a yi su din a sa fasa din a sa kalli din a sa duk wani abin kama kifi shiru kake ki mushriki ya ci shiruwa amma ranar asabar sai ki ga kifi kamar da hannu kya ɗauka ina ba ta gurgana wani da kyau to kenan babu wata dabara da mutum zai sai suka ce yanzu tun da haka ne ba za su kama kifi ba ranar asabar amma sai su sanya tarko duk wani abin da zai tara kifin sai su sa su ajiye ranar lahadi sai su su fitar an yi ba an ji wa cin bili an ci dila kun ga yanzu akwai mabarnata da suke kamun kifi ranar asabar wanda yake kuma an riga an hana musu kamun kifi ranar asabar sai Allah madaukin sarki ya ce wa iz qalat ummatun minhu kuma ambata mu mutanen ka lokacin da wata al'umma daga cikin su din dai al'umma ta ne kenan ta biyu suka ce lima izuna qaumanillah suke ce da al'ummar da suke wa'azi don me kuke yi wa mutane wa'azi mutanen da suke Allahu mulikuhum Allah zai halakar da su ay mu'azzibuhum ko Allah ya musu azaba azaban shadidan azaba mai tsananin gaske qalu sai su masu wa'azi su masu fadakarwa su masu nusarwa suka ce ma'ziratan ila rabbikum yanke hanzari ne kawai yanke uzuri ne zuwa ga ubangijinku wala ya yattaqun kuma muna fatan su ji tsoron Allah su daina kun ga muna da al'umma uku akwai al'umma ta farko mabarnaciya mai kano kifi ranar asabar akwai al'umma ta biyu mai hanawa da cice ce ba za mu yadda ba a yi haka kuna jina da kyau su waɗanda suka ce ba za su yadda ba suna hanawa kenan sai al'umma ta uku wai su 'yan bayarwar mu jemagu su yan ba su ba su kama kifin ba yake nan kuma ba su wa'azi ba biyu kenan asali ma cewa suke yi da mai wa'azin kuna wahalar da kanku ne kuna wahalar da kanku ku kyale su kawai lima ta'izuna qauman Allah mulikum Don me kuke wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su aw mu azaban shadida ko musu azaba azaba mai tsanani qalu sai su da suke wa'azin su masu karanta ba suka ce ma'azaratun ila rabbikum wallahi muna yanke musu hanzari ne kawai ranar alkiyama Allah zai tambaye mu dan ne da mu hana su ba mu dai ba da muke mu fita salin alu. wala Allah mai taqul kuma muna yi ne don su ji tsoro kenan ana yi don yanke musu hanzari ana yi don su bar aikin da suke yi ana yi don kai ka sauke na yin da ke kanka kun lura da sai Allah ta'ala ce falamma nasu ma zikiru bihi lokacin da su masu kamun kifin suka manta wannan wa'azi da ake musu aka ce da su su bari bai halatta ba kaza kaza kaza an je nan lafina yana hauna an su sai muka tseratar da waɗanda suke hana arnak masu wa'azin masu fadakarwar sai muka tseratar da su a cikin al'umma uku saura nawa saura biyu wa akhazna alladhina zalamu sai muka danki waɗanda suke zalunci bi azabin ba'isi da azaba matsananciya bi makanu ya saboda irin fasikancin da suka kasance suna yi ya Allah ta'ala da ke su falamma atau ta'u an lokacin da suka aikata abin da aka hana su su yi shi ne a atau suka aikata suke ɗanyen aiki kunna lahum sai muka ce da su kunu qiraratan khasiin ku zama gure gaba daya a kaskance su da suke kamun kifin ranar asabar da suke ba wai kamun kifin ranar asabar kan ranar bane a muna musu muna bayani ne akan dan mun taɓa magana da wani dan tatsi ne yace shi baya cin kifin ba kama ranar asabar Allah ta'ala yake Allah ta'ala ya ce abin nan ya yi bayanin ranar asabar ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da ƙarshe kuma ya ce bata Allah na kala lima bai ne daya wa ma kalma wa ma ibatul mutaqina tsora ka shi ne zai kama kifi ga ranar asabar wai shi ne ruwan shi da hadisi shi qur'ani zalla yake bi sai na ce to amma a cikin qur'ani Allah ya ce inna ma ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi ne ce kai kana cikin alladhina ikhtalafu fi a bai gane qur'anin bane dama ai ba wani batun a tsira wa qur'aniya Allah ta ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce sai ya ce su zama bare gaba ɗayan su gaba ɗaya suka zama bare su waɗanda suke aikata ɓallar kenan to ko shi yasa su yanzu suka ce asalin ɗan adam bari ne saboda an zama da iyayensu bare shi yasa suke so su goga kashin da kowa da kowa ce ai asalin ɗan adam biri ne daga baya ci gaba ya waye ya zama har zama mutum haka a asalin iyayensu ne bare don mun karanta a qur'ani Allah ta'ala ya ce wa qul la nakunu qiradatan khasi'in amma asalin dan adam kan daga laka Allah ta'ala halice shi inna masal isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to amma wannan da suke so su goga ma kowa su ce ai asalin dan adam buri ne saboda haka gashi gashi gashi idan muka duba wannan kissar muna da mutane guda uku mutane na farko mabarnata mutane na biyu waɗanda suka tashi suke hana ɓannak mutane na uku ‘yan ba ruwansu su ba ruwansu ba za su hana ba ba kuma za su eh shi yasa shi ya wani lokacin har kallo ake zuwa shi ba zai yi ba a manya tsaye yana kallo aina duk haɗa da su sai tafi da yake cewa to me kuma waɗannan mutanen su ba faɗe su ba kisar gaba ɗaya su masu karantarwa masu da'awa Allah ya tsamar da su ba abin da ko ƙwarzano ba su samu ba su maɓarnatan Allah ya ce su zama dare duka su ‘yan ba ruwanmu sai ake shuru a kansu ibn kafir ya ce wannan ta isa azaba wannan kawai ta isa azaba a yi shuru a kansu ba a san labarinsu ba kuma ɗin wata ‘yan wa dole ashe wannan ya nuna mana da'awa tana da daraja da'awa tana da kima kuma da na faɗaɗa su da a wannan maza da mata ba bambanci wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da duk abin da yake shari'a ta yarda da shi wa yanhauna 'anil munkar suna hana duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba wannan shine kawai za ki ce bambancin mazaje da namiji a bangaren da'awa idan ya shafi tafiya to sai ta nemi izini sai tana da sai tana da maharami in ya shafi daga na je Lagos daga na je kaza za je kaza za je kaza amma al'asulu yadda namiji ya halatta ya tashi ya fadakar haka nan ya halatta mace ta tashi ta fadakar babu wanda zai ce don me ina ga da wanda ya ci wannan da kyau asali ma akwai wasu abubuwan da kai sai dai ya karanta amma idan mace ce a cikin mata ba wai da'awar cikin mata kadai ba cikin kankanin lokaci abinda za ka faɗa minti goma ita minti ɗaya sai ta faɗa ko arba'in watakila kai sai kai ta jawabi sai kai ta buga misali ba a gane komai ba a ciki ina ta mun gane wannan da ke ko wannan falala da aka faɗa nan ne da'awa zai samu kun ga tana hukunci ne ai in yi ba zai ba zai samu lura da ke ko kuma wala yatimmu al-hukmu hatta tastami'a kullu shuruti wal mawani' tartafi waɗannan falala ba za ki same su ba sai kin cika sharuɗan da'awa sharaɗi na farko shine a sami ikhlasi ya zama na ana yi ne domin Allah ba kina da'awa bane don a ce malama ba kina yi don a ce kika shahara da a ce kina da salon zance da a ce kina da azanci da a ce ba ke ba wacce ake sauraro sai ke kaza kaza kaza a'a mutum ya zama da yana yin ne saboda Allah kamar yadda waɗancan suka faɗa ma'aziratan ila rabbi Allah na rauke zaki yana cewa ya ma umiru illa li abdullahi mukhlisina lahu din abu na biyu shar'i na biyu an ta kuna da'awatu ila Allah da'awar kiran da zaki ya zama kira kira mutane ne zuwa ga Allah dan Allah ta'ala cewa yi udu ila sabili rabbika bil hikma udu ila sabili rabbika bil hikma ana buƙatar hikima ila sabili rabbik haka ma Allah ta'ala yake cewa in hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana kenan dole sai an sami dole da'awa ta kuma saboda Allah idan kina da'awa ne kawai saboda ƙungiyarki ko saboda ɗariƙarki ko saboda mazhabarki ba abin da mutum zai samu ranar alkiyama ba abin da mutum zai samu ranar alkiyama abin da ake bukata a matsayin ki na mai da'awa ki hada mutum da mahalicinsa a lokacin da kika hada shi da mahalicinsa lokacin ne zai ji daɗi ya gina maki. amma ki ce babu yadda za ya gane Allah babu yadda za ya gane manzo Allah sai in ya gane ki sai in ya fahimce ki wannan kina da awana zuwa karan kanki kin wahala kin wahalar da shi a ranar da i gane cewar ba ki ɗora sai a tafarkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba wallahi idan ya tutsu in ya bankare to inda za a inda duk garin ne ba za a taru ana shawo kan shi ba zai shawo ba kuma ku lura duk mutanen da aka ɗora su akan wani tafarkin da ba na daidai ba ranar da sai gane tafarkin daidai sun fi kowa gaba da wancan tafarkin da ba na daidai ba haka rayuwa take saboda haka ki tahi tsaye ki fahimci cewa duk wanda za ki kira da wai kan makarantar ki kadai ba fatan ke kana addinin Allah yadda addinin yake ya zo makarantar ki bai zo makarantar ki ba wannan shine magana ki fahimci cewar ba a kan ki ba ba zuwa gare ki ba ba zuwa gare ni ba ba zuwa ga wani malamin ku ba zuwa ga addinin Allah kadai in hali sabili ad'u ila Allah ga wace zuwa ga Allah kai tsaye ana wa man tabani ni da duk wanda ya bi ni sharadi na uku al'ilmu dole a sami ilimi kamar ya ilimi dole abin da za ki kira kan shi in na halas ne ki san hukuncin su halas ne in na haram ne ki san hukuncin shi haram ne ki san akan me zaki magana ba yake zama malama sai kin zama sai kin gare ilimi gaba ɗaya sannan zaki da'awa ba ba haka rayuwa take ba akwai al'amuran da suke wajibi ne ko wanda ba malami ba ya san su akwai abubuwan da suke haramun ne ko wanda ba malami ba ya san su haka ne ba ka bane ba abubuwa ne da suke buƙatar baje kolin dalili ba kowa ya san cin zarafin iyaye haramun ne kowa ya san kyautata ta iyaye wajibi ne kin kawo aya ko baki kawo aya ba ta yi karatu ko baki karatu ba ina ba mun gane wannan da kyau kowa ya san karanta addini ya yi karatu yadda zai gane addini yadda zai bauta ma Allah da shi ya san wajibi ne sai dai ki ina fatan ku wannan da kyau kowa ya san ya sanya fina-finai na batsa ana kallon su a watan azumi da wajen azumi haramun ne balle a watan azumi haramcin ya fi girma wani sananne ne wanda kowa ya san a zauna a lungu ana taƙi wannan bai halatta ba wanda mugun abu ne za a tsaya a mugu ana taɗi me mugun abu a ciki ka ce ne ya ce kuma duhu wanda mugun mene ne a ciki ne a ciki asalin alhulu haramun ne in taɗin ne zai hana ka je karfe 10 da rabi na safe kun lura da kyau me zai hana ka je karfe hudu da rabi na yamma me zai hana ka je bayan sallah asahar me mugu abu a ciki to amma da zaran ta ce ta ce da shi an ce ka fito shi kenan daga rana ba zai sake zuwa gidan ba saboda haka akwai abubuwan da suke haramun ne barna ne ko malami ko malami ko mutum ba malami ba ya san waɗannan al'amura sai Allah madaukakin sarki ya mana bayani na hanyoyin da'awa din kun lura turqud da'awa kenan hanyoyin da'awa da mutum zai bi Allah ta'ala ya ce bil hikmati wal mu'izati al hasanati wa jadilun billati hi ahsan hanyoyin da'awa suna komawa ne zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku hanyoyin da ke zaki bi don ki fuskanci mutum da su akwai kuma hanyoyin wasa'ilu da'awa hanyoyin da suke isar da da'awar zuwa ga mutane akwai kuma turqud da'awa da ake bi Allah ta'ala ce bil hikima hanya ta nauke na ta daya hanya ta biyu wal mau'izatul hasana hanya ta uku wa jadilhum billati hi ahsan al hikma al imam ibn qayyim yace fal mustajib al qabil al zaki alladhi la yu'amidu al haqa wa la ya'ba yud'a bi tariq al hikma mai amsa da'awa wanda yake wayayye ne baya jayayya yana sauraron ki faɗa mishi ya gane yadda wannan sai ki bi hanya mai sauki hanya ta hikima ki karanta da shi al-imam ibn jarir tabari yake cewa al-hikma wa huwa ma anzalahu wa huwa ma anzalahu Allah wa huwa ma anzalahu alayhi min al-kitabi was sunnah shine abin da Allah ta'ala ya saukar na al-qur'ani da hadisi kenan da wai kina bace ka je ki dinga taro tatsuniyoyi ana wa mutane wa'azi da su wannan ba a cikin hikima wa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ana wa'azi ne da alqur'ani mai girman gaske ba da tatsuniyoyi ba a can gaba da wasu labaru isra'iliyat allati na anzara Allah biha min sultan ba shi bane hikima kuma ba wai shine mutum yana barna a kyale shi ba a'a idan an faɗa mashi zai gane zai karba sai a bi shi ka salin alim ta wannan hanya kenan sai a bin shi ta hanya farko idan ya ki sai a bin shi ta hanya ta biyu ita ce al-ma'idatul hasana nasiru sa'adi yake cewa yana magana kan al-hikma yake cewa ad-da'watu bil ilmi la bil jahl ita ce da'awa da ilimi ba da jahilci ba kun lura da ke ko wal badatu bil aham fal aham sannan sai ki fara me aka fi bukata babba abin da aka fi bukata shine tauhidi saboda haka sai a fara gabatar da shi kafin nan kuma sai kafin na a biyo da abin da ba shi ba amma a ce za a yi da'awa mutane ba su gane tauhidi ba a ce kuma kar a yi magana kan tauhidi to akan mai zai magana bayan an ana sallama ya tura mu'azzam bin jabal ya ce filikun awwala ma tadu ilayhi shahadatu allah ilaha illa allah sannan wa bil aqrab ila al azhan sai kifaya da mai mutane za su fara rikewa ina ba ta mutunci wannan da kyau kin je mutane ba su gane addini ba ya za ki garkice duka hadisan da ke cikin bukhari wanda ke cikin musu a sai ki bisu su sannu a hankali akwai waɗanda suke ba buƙatar a faɗa musu farillan alwala da sunanin alwala a suke yi ba a'a za a yi musu alwalar ne sai a ce su maimaita shi kenan in kin ana ga fatun farillai da sunanin da mustahabai wannan ya fara zama malami ina ba ta mun gano wannan da kyau al-mawdu'atul hasana wa'azi mai kyau shine at-targhib wa tarhib at-targhib kwadaitarwa a tarhib razanarwa sai a tsoratar da shi Allah a kwadaitar shi rahamar ubangiji wannan kuma shi ne usulubin alkur'ani mai girma a razanar a kwadaitar a kwadaitar a razanar a lokacin da kike yawan razanarwa kike yawan razanar da mutane kullum wa'azin ki zafi ne kullum wa'azin ki zafi ne sai mutane su ji cewar fa ko da sun mutu wuta suka yi saboda ga bar su tsaya masa cudu ne su tsaye in kuma da mana kullum wa'azin ki falala ce duk wanda yi kaza yana da ladan annabawa duk wanda yi kaza yana da ladan hajji dubu duk wanda yi kaza sai ta fata ji cewar ko yanzu ta tsaya to fa tana bin Allah bashi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kuma kowannen su ya saba ƙa'idar alqur'ani mai girma Allah ta'ala cewa in tatajafa junubu an al-madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun khawfan don jin tsoron azabar shi wa tama'an don kaunar rahmarsa wannan shi ne to wannan shi ne ƙa'ida ta wa'azi kenan sai ki ja hankalinta ma'ana wannan ga wanda yake da ɗan jayayya kenan sai a jami'ai a jami hadisi wa jadilun billati hiya ahsan sai ke jayayya da su ka tattauna da su da hanyar da take ita ce mafi kyau ma'ana idan wancan yaki sai ka buga mai misalai ya ba da dalilinsa in ka ji dalilan nasa galibin dalilan su ne galibin dalilan ayoyin alkur'ani da hadisi da ake janyowa shubha ce a ciki kamar da wani aka tambaye shi me dalilin maulidi sai ya ce Allah ce wa alal su lahu rizqun wa kiswatun nabiy kun ga wannan ilhadi ne a cikin alkur'ani mai girma wannan ba shubha bace ilhadi ne ilhadi ne wannan ba haramtacce al'amari ne a cikin da'a to dole ne ki gane wannan to waɗannan hanyoyin za ki bi a lokacin da kike kiran mutane in mutum zai gane zai yi kaza sai ki bi hanyar farko hikima ina riƙa maimaitawa ba ita ce a ga mutane suna kan barna a shiru ba ba su yi ba kamar irin masifa da ta afka mana a sati biyu da suka wuce haka kai a ga kurwar wani a bango kun lura da ke ko kuruwa ce fa in ma ya tabbata alhalin waɗannan al'amura ɗin al'amura ya kamar haka akwai tsafi ɗaya daga cikin matsafa abu ne mai sauƙin gaske ga matsafa su yi wannan su sanya wannan majikin a gefen bango me suka yi a zamanin annabi Musa alaihi salatu wasalam ba igiya da komai suka saki ba to khayyalu min sihrin anna tas'a ake ganin shi kawai kamar abu ne tana ta tafiya alhalin sihiri ne asalin ba inda aka aje aka ce wai shehu ibrahim ya bayyana asali na kera bai bayyana ba fali ba ba asali ba kera bai bayyana abu na farko malamai wanda irin tunani ne irin waɗannan al'amura ina tunanin mutane za su je kansu kusan jahilci yana nan ya yi katutu a cikin zukatan mutane jahilci na kare wal jahilu da'un qatilun wa shifa'uhu أمران في الترتيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني هذا كي أتوي شيء يا بيان أبون كما الأمر النفا bincike yana nuna samari ne ba suke da cocila idan suka sanya cocila idan kina da cocila akwai wata cocila da in an cire kan aka sanya hoto a ciki idan aka sanya hoto a ciki to duk inda kika haska wannan hoton zai bayyana a cikin bangon ko hoton wanda ya fi shahara a kwallo kika haska a bango zai bayyana ko hoton tumfafiya kika sa zai bayyana kuma lura da ke ko ko hoton jaki kika sa zai bayyana shi ke kuma ya samu karama wannan a kan wannan su tabar ne kawai mutane suke mutane to amma da yake ɗabgabu ne mutane ne kawai ana neman a ɗora su a kan wani tafarki boka ne suka kasa gidan ba sai da mutane eh, da suka yi da mutanen su tsawon sati biyu sai ya kasuwa ba ta ci kai aka zo wata bokanya ta zo ta su dabarar da ta su dabarar da ta ce kasuwa bayyana amma da mutane ne ba darajar manzan Allah su salama ake karanta su ba inda haka ne ba sun ce ya ba su taɓa ganin manzan Allah ya bayyana ba ya ba taɓa ganin sai na Abubakar ya bayyana ba ya ba taɓa ganin sai na Umar ba ya ba taɓa ganin sai na Usman ba ba taɓa ganin sai na Ali ba ba taɓa ganin Sa'idun وسعد وبن عوف وطلحة وعامر خير والزبير المنجح ماذا دبع قصص بيانا بعد إمام مالك ابن أنس با بعد إمام أبو حنيفة با بعد إمام أحمد با بعد إمام الشافعي با ماذا دبع قصص با أنا من قرقص محمد بن فوقي المجدد ماذا بعد قصص بيانا با كيف شيبا shi shehu ibrahim ɗan dakon ɗariƙar shi shehu ahmad tijjani shi ne ɗariƙar ba don shi malamai ne ina za a kai wannan kuma babu yadda za a ce ya a yi shuru babu yadda za a yi shuru barna ce an raba mutane da addini a nan babban masallacin juna da ke gida an tada sallah mutane suna ta shafa bango wai suna ta ɗiban albarka ina za a kai rayuwa irin wannan ina za a kai rayuwa haka mutane bayan Allah ina za a kai rayuwa irin wannan hanya ina za a kai rayuwa kan wannan tafarki ba babu yadda za a yi mutane a raba su da Allah maraukin sarki mutane a raba su da Allah maraukin sarki a baima wani mahaluki daga cikin mahalukai a ba shi sufa ta uluhiyya a ba shi sufa ta rububiyya wata ba tsayawa take tana roƙon shi gafara malamai ba irin abubuwan da ba yi ba wai ana ga an gan shi an rabauta mutane bayan Allah abu lahab da Allah ta'ala ya ce tabbat ya da abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran za ta وامرأته حمالة الهضب في جيدها حبل fi ji da abu lahab da baban manzan Allah sallallahu alaihi sallama wa da kani ake kuna jira da kyau da abu lahab da baban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa da kani ake abu lahab sai da ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido amma Allah ta'ala ya sauka da sura ya tsine mishi har zuwa tashin alkiyama ashe ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ganin shi kadai ba ya rabautar da mutum kun gane wannan da kyau ko ina su abu jahal ina su utuba bin rabi'a su shaida bin rabi'a su waye su waye su waye suna ina amma haka kawai sai a za a ce an rabauta wanda isa shi wannan wannan mutum ɗakin mata kawai yake bayyana me yake kai shi ɗakin matan mutane saboda Allah me yake kai shi ɗakin matan mutane shi baya taɓa bayyana sai a ɗakin matan mutane me yasa baya bayyana me yasa baya bayyana sai daga bayan aka kirkiro ya bayyana a masallaci ba amma ko da farkon bayyanan ma a ɗakin matan mutane bayyana duk inda yake bayyana ɗakin matan mutane yake bayyana me yake kai shi ɗakin matan mutane saboda Allah wannan dole a yi tambaya a kawar da al'amura Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare mu baki ɗaya za mu tsaya a nan a gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu za mu tashi a akan wasa'in da'awa yanzu mun faɗi da'awa mun faɗi falalata mun faɗi turqud da'wa da Allah ta'ala ya faɗa duk waɗannan duk turqudin da za su zo nan gaba suna komawa ne zuwa ga ɗayan waɗancan guda uku ɗin gaizan Allah ta'ala gobe za mu tashi akan nan sai mu mu ci gaba ga sura ɗan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik